Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a hudu ga watan Disamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi nasarar kashe wasu masu garkuwa da mutane a jihar Sokoto. Sannan za ku ji cewa duk da kalubalen tsaron da jihar Borno ke fama da shi hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta gudanar da zaben cike gurbin wasu 'yan majalisar wakilai a gobe asabar kamar kowace ranar juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan zaben gundumomi a kamaru bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa yau jama'a cewa yayin da allurar rigakafin COVID-19 take gab da samuwa, dole ne ƙasashe su fara ɗaukar matakan tunkarin annobar da za ta ɗauku a gaba. Duk da gargaɗin da aka yi na shekara da yawa, ƙasashe da yawa ba su kasance cikin shiri ba don tunkarar cutar COVID-19, in ji Director janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a yayin wani babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi kan coronavirus inda ya ƙara da cewa da yawa cikin ƙasashen duniya sun yi kuskuren tunanin cewa kayayyakin kiwon lafiya da suke da su za su cece su. Ya ƙara da cewa ƙasashen da suka yi maganin yaɗuwar cutar annobar coronavirus da kuma cutar da ke shafar numfashi ta SARS a yankin gabas ta tsakiya da sauran cututtuka masu yaɗuwa sun fi taka rawar gani a yakin da ake yi da cutar ta covid-19 amurka ta samu karin ayyukan yi 245 a watan nuwamba adadi mafi karanci da aka gani tun daga watan afrilu kuma hakan wata alama ce da ke nuna cewa an samu karancin masu daukan mutane a aiki yayin da ake ganin karin farfadowar cutar coronavirus a kasar ma'aikatar kwadugo ta ba da rahoto a ranar juma'a cewa Yawan marasa aikin yi a watan Nuwamba ya inganta da kashi 6.7 cikin ɗari daga kashi 6.9 cikin ɗari a Oktoba. Ƙarin adadin ayyukan yi da aka samu a watan Nuwamba ya gaza dubu ɗari shida da goma da aka gani a watan Oktoba. Kuma hakan shine wata na biyar a jere da ake ganin ƙarin ayyukan yi na ja da baya a Amurka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne 'yan kasar Ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe don kaɗa kuri'unsu a zaɓe da shugaba Nana akufo ado da tsohon shugaba John Mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara. Jam'iyyar akufo ado ta yi kamfen ne musamman kan tsare-tsarensa a fannin ilimi yayin da Mahama ya mai da hankali kan samar da ayyuka tare da caccakar tarihin rashawar abokin hamayarsa. A wannan makon gwamnatin Ghana ta ayyana ranar Litinin bakwai ga watan Disamba a matsayin ranar hutu domin a ba masu kada kuri'a damar zaben shugaban kasa na gaba. Duk da cewa sama da mutum miliyan goma sha bakwai da suka yi rajistar kada kuri'a da kuma 'yan takarar shugaban kasa goma sha biyu hukumomi na fafatakar kwadaitar da mutane su fita zaben wanda yake dauke da sanannun fuskoki da ake ganin a zabuka biyu da suka gabata shugaba mai ci nana akufu ado na jam'iyyar new patriotic party npp zai fuskanci john mahama da ya gada na jam'iyyar 'yan adawa ta national democrat congress ndc Mama ya yi nasarar lashe zaben ne a shekarar 2012 sannan a kufu ado ya kada shi a zaben 2016 A yau Juma'a shugaban sojoji da ke tawaye a yankin Tigray na Habasha ya ce zanga-zanga na barkewa a babban birnin yankin wanda ya fada hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana yi. Sai dai gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna hotunan mutane suna sayayya suna kuma zaune a kan kujeru a Mekele yayin da sabon shugaban da gwamnati ta naɗa a Tigray ya ce zaman lafiya ya fara dawowa a yankin. Tun dai ranar 4 ga watan Nuwamba faɗa ya ɓarke tsakanin dakarun tarayya na gwamnatin Firayim Minista Abiy Ahmed da kuma sojoji da ke goyon bayan tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a yanki ta Tigray People's Liberation Front. Katse hanyoyin sadarwa da aka yi da kuma takaita zuwan kafafen yada labaran yankin sun sa ba a iya tantance ikirarin da bangarorin biyu ke yi ba. Amma ana ganin dubban mutane sun mutu yayin da 'yan gudun hijira sama da dubu arba'in da biyar sun tsallaka zuwa makwabciyar kasar Sudan. Gwamnatin Bangladesh ta fara tura wasu 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa tsibirin Basan Char mai cike da takaddama. Duk da kiraye-kiran da kungiyoyin kare hakkin bil'adama ke yi na dakatar da aikin. Jiragen ruwa na sojojin Bangladesh bakwai dauke da 'yan gudun hijirar Rohingya sama da dubu ɗaya da ɗari shida daga sansanin 'yan gudun hijira na cox Bazar sun isa Basan Char a ranar Juma'a da rana. wasu kwale-kwale guda biyu su kasance dauke da abinci da wasu kayayyakin bukatu na 'yan gudun hijiran da ke koma tsibirin a yau juma'a wani jami'in gwamnati da bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa murya amurka a yau cewa akwai wasu ƙarin 'yan gudun hijira da dama da ake shirin sake tsugunar da su a basan char a cikin kwanaki masu zuwa ministan harkokin wajen bangladesh ak abdul momin ya faɗa jiya alhamis cewa babu wani ɗan gudun hijira da aka tilasta wa komawa yankin na basan basanchar Girka ta yi kakkausar suka ga Turkiyya inda ta zarge ta da tilastawa masu neman mafaka yin tafiya a ruwan Girka tare da jefa rayukansu cikin haɗari a yayin ƙetare tekun zuwa Turai. Hukumomi a Athens sun ce irin wannan hali yana nuna gazawar Turkiyya wajen kiyaye yarjejeniyar da ke tsakaninta da tarayyar Turai ta dakatar da bakin haure. Sai dai hukumomin Turkiyya sun ƙi cewa komai kan wannan zargi. Ministan kula da ƙaura Notis Mitarachi ya yi wannan zargi ne yayin da ma'aikata masu gadin tekun Greece Hellenic suka gano gawarwakin mata biyu ɗaya daga cikinsu 'yan shekara talatin. Sun nitse ne bayan kwale-kwalen da ke ɗauke da wasu bakin haure talatin da biyu ya kife a daidai mashigan da ya raba girka da Turkiya. Cikin waɗanda suka tsira har da ƙananan yara uku 'yan Somaliya waɗanda aka kubatar da su a cikin yanayi mai tsananin sanyi a gefen gabar tsibirin Lesbos. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rundunar 'yan sandan kasar ta samu nasarar hallaka wasu masu garkuwa da mutane biyu a wani musayar wuta da suka yi a dajin da ke hanyar yabo zuwa sanyina da ke jihar Sokoto. Wakilinmu Muhammad Nasir na dauke da karin bayani. rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta samu kiran waya na neman ɗaukin gaugawa wanda ke cewa 'yan bindiga suna shirin kai hari a wani wuri tsakanin yabo zuwa sanyin na kuma suna sanye da tufafin soji kwamishinan 'yan sanda na jihar ibrahim sani kaoje ya ce samun kiran ke da wuya 'yan sanda suka dira a wurin inda 'yan bindigar da ganin su suka buɗa musu wuta daga nan sai suka ci gaba da harbin juna 'yan sanda suka samu nasarar kashe mutum biyu daga cikin barayin su ne wani mutane suke damun mutane wajen kasar sayina kwanaki da kuma wajen tambuwal har wajen kebe da mun samu labari kusan karhe sha biyu yan afirati za mu suka bar nan suka je suka suna zuwa sai suka bude wuta mu kuma sai muka da muka samu nasara kaga abin da Allah ya bamu muka samu biliyoyi da kuma da wani da kawai shi ma an taba shi na tambayi wani wanda ya samu kariya a kafa wanda aka kama ko zai ce akan wannan tomar da ake masa musa musa eh. kan me aka kawo kana yaran kai kina kai suke suka taho da ni daga katsina ni da ɗaya duniya ban taɓa yi ba in ba ran nan ba ran nan kuma allah ya sa kuma ran nan na to ran nan kuma ran nan suka suka taho da niran nan kuma na abu ya faru da niran nan. Har wayo an kama wani wanda ake tuma da haɗa kai da wasu mutane da ake tumar 'yan ta'adda ne suna kiran mutane a waya suna cewa za su zo su sace su wanda kuma tuni ya yarda da laifinsa. kawai haka na ce mu za mu zo da dama mu ɗauke shi wala hawa sa na kai mai labai ni kina masa amin zai kasance haka ba wala hawa sa na kai har wayo rundunar 'yan sandan tana bincike akan wani mutum da ake toma da satar mutane wanda ya shiga motar haya a sokoto zai je kano nan take direban motar ya gane cewa yana cikin wanda suka sace shi a watan tara na wannan shekara tsakanin kankara zuwa sheme ta jihar katsina sai dai wanda ake tomar ya ki ya amsa laifin. Tuma ina kinayen kuma ni ba aiki na ne ba. To ba kai na aka ce an gani cikin mota ba wanda kuka kama ba ya ne ka. Wallahi ni mai gida ran da ni ta wannan ba aiki na ne ba kinayen ni ba ma taɓa san hi ma ji ɗaya ni kai. Iyakar amin Allah ya ya kawo ma babu wadda za ka yi sai ka shiga. Rundunar haka ma ta kama wasu mutane hudu da suka gayyato wasu mutane dauke da makamai suka mamaye wani gari da ake kira sabon birni cikin karamar mulki ta keɓe. inda suka fasa shaguna suka wawuri kayan jama'a har yau an damƙe wani mutum wanda bincike nuna cewa ya haɗa hannu da wani wanda a gidan kaso ya nemo bindigogi ya baiwa mutane shida suka je birnin kebbi inda suka yi barazanar sace wani mutum ko ya bada naira miliyan ashirin da biyar samun labarin ke da wuya aka sanar da 'yan sandar kebbi inda suka yi nasarar damƙe mutanen dukan su guda shida amma wanda aka kama a sokoto ya iya amsa laifinsa gaskiya tuhuma ta ba gaskiya ban taɓa wannan harka wani kowa ya san harka ta sana'ar hilaye ne kai ba ba su kama da kun ba dan ba ma san sadda sun ka tayi ba ba abin da aka kama da shi dukan waɗannan da aka kama dai ana ci gaba da binciken su kafin ɗaukar matakin da ya dace ayyukan ta'addanci dai sun zama ruwan dare a arewacin najeriya inda har majalisar wakilai ta gayyaci shugaban najeriya ya bayyana gabanta akan matsalolin rashin tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta gaida muhammad nasir to har yanzu dai muna najeriya yayin da jihar Borno ke fama da matsalar tsaro da ta kici ta cinyewa hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC za ta gudanar da zaben cike gurbi na wasu 'yan majalisar wakilai biyu a jihar tun da farko an shirya gudanar da zaben a watan Oktoba da ya wuce kafin daga bisani aka ɗage shi sakamakon zanga-zangar 'yan SARS. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya haɗa mana. wadannan 'yan majalisu dai sun hada da karamar hukumar bayo daga kudancin borno da kuma ganzai a arewacin borno wanda kuma ke sa ran gudanarwa a gobe idan allah ya kai mu tun a baya dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta shirya gudanar da zaben a watan oktoban 2020 da ya gabata wanda daga bisani ta dage wannan zaɓe sakamakon matsalar zanga zangan 'yan sas da aka yi fama da shi a wurare daban-daban na fadin ƙasar nan wanda daga bisani ta sake sa ranar biyar ga watan disamba 2020 a matsayin ranar da ta gudanar da wannan zaben na kuma tambayi shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno borno alhaji mohammed magaji ko sun yi la'akari da batun tsaro kuma mataki suke ɗauka a kai kiyaye tsaro shine muhimmi ma a borno saboda haka duk abin da muke yi tun daga farko har ran da za a yi zaɓe har ran da za a gama mun yi magana da su jami'an tsaro kuma sun nuna cewa za su taimaka mana a yanzu haka muna aiki da su to kuma tun da yake an kusan zaɓe komi yanzu yana hannunsu na harkan tsaro to su za su gaya mana yaushe za mu tafi yaushe za mu dawo. Jam'iyyu ne za su shiga wannan takara? To jam'iyyu guda bakwai ne suka nuna cewa za su shiga wannan takara. Wannan zaɓen majalisu da za a yi mai kawo sake kawo wannan zaɓe da za a sake gudanarwa wannan. Wato abin da ya faru wato an yi rashin su su 'yan majalisan ne. 'yan majalisan nan sun yi rashin lafiya na karamin lokaci kuma Allah ya ɗauki ransu. To shi ya sa za a yi wannan zaɓe da kidaya da komi da anansin wanda ya ci duk a lokaci ɗaya za a yi a wuri ɗaya za a yi amma idan ya zamana akwai su jami'an tsaro suna da labarin cewa akwai wani abu to kaga kamar yadda na gaya maka baya su ne za su ba mu shawara su ce to maza maza maza ku tattara eh, to Allah kiyaye muna fata haka ba zai faru kuma makon jiya ma dai sai za gudanar da zaben kananan hukumomi 27 na jihar Borno wanda kwashe shekaru goma 13 ba gudanar da zabe a jihar Borno ba saboda matsalan tsaro da ake fuskanta sai dai sakamakon wannan zabe na nuna da cewa jam'iyyar APC mai mulki a jihar ita ta lashe dukkan sanadin zaben kama da na shugabannin kananan hukumomi 27 da ma suloli da suka tsaya zaben sai dai shugabannin kananan hukumomi 19 ba su samu abokanan hamayya ba a zaben wanda kuma dukkanin jam'iyyar APC ne suka tsaya takara cikin su kama yadda shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta mallakan jiha Alhaji Abdul Usman ke bayyana sakamakon yadda muka yi declaring yanzu camomi kusan 27 na hukumomin borno duk apc ne ta ɗauke ta ci kuma councillors 312 kuma na various councils na borno state uh, apc ne ta ci akwai zargi da ake cewa kamar wasu wuraren ba ma kai kayan zaɓe ba har aka rufe wannan zaɓe me za ka ce dangane da wannan a'a bayan da isasshen bayani akan wannan harin wasu irin kalubale ne kuka fuskanta a lokacin da kuke gudanar da wannan zaɓe dai eh, kalubale ne mostly kaman uh, kai kayan zaɓe zuwa wurarensu matsalolin wasu kaga zo da sai da muka yi amfani da jirgin sama muka kai wuraren zabe su akwai lokacin da wai ana kawo kayan zabe tsakanin ah, gala zuwa dikwa ainihin hatsari wanda kuma wani ya rasa ran shi yanzu dai al'umman jihar borno na fatan samun damuwar zaman lafiya don ganin cewa an gudanar da wannan zabe da aka sa a gaba lafiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda biyu Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. karshe daga watan disamba nan ne dai za a gudanar da zaben shugabannin gundomi a kasar jamhuriyar kamaru zaben sa na farko kenan da za a gudanar a fadin kasar amma yan adawa na kasar ta kamaru sun cewa zaben domin ganin cewar masu gida madafun iko na jam'iyya mai mulkin kasar ne za su lashe zaben nasu alhaji ali danashi dan jam'iyyar adawa ne na sdf ta ne jamhuriyar ga abinda da ya labarta ne to a takaice dai zai iya gaya maka cewa kamar da ka faɗa eh, eh, mu 'yan adawa dai mun ƙarwace ɗin domin mun ga cewa a ƙarshe dai ba wani abin da zaɓe za ta kawo ma ƙasan kamaru ah, domin yanzu matsalolin da ƙasan kamaru take da shi eh, kowa ya shina da ko matsalar rashin kuɗi da ko matsalar kuma manyan ministoci da manyan masu iko ma da sati-satin kuɗin da suke yi kwarai da gaske da ko kuma matsalar tsaro na rashin zaman lafiya yanzu haka ma ana maganar cewa waɗansu ma sun turo kai kuma ta shashin wato gabatancin kamaru wato ta gabas ta kamaru kenan ta shashin bertwa su ma sun turo kai ga shashin ingilishi bangare din ba zaman lafiya ko kankani a takaice abin da muka tambaya a yi wato shine wato da ce a sake lale gaba daya a sake lale gaba daya wato a koma kamar gidan jiya ko da za kasa kamarun kashi uku a yi jihohi jihohi kamar uku ko hudu ya shi kenan kowa ya zaɓi gwamnan shi ya zaɓi gwamnan shi ya zaman kanshi ya eh, yi tukuna ya gwamnan tsakiya da za ta dosa tafiyar mu a namu majalisar ga abin da muka tambaya kuma abin da ya sa kenan ba mu je wannan zaɓen ba amma a ganin mu babu abin da wannan zaɓen ke haifar makamaru mai amfani da wani hajje kai ma da tsayar da tashin hankalin da ake a ƙasar kan. Alhaji Amadu Jibo shugaban matasa ne ƙarƙashin inuwar fi sai ko PDM mamakin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya ce su kan sun shirya tsaf da mintin kare zaɓen da za a gudanar a ranar Lahadi. To sanin kowa ne wato wannan abubuwan dama wa'annan majalisa na gundumomi tana tsare a kungin kasar kamaru tun wato shekara alif da tara da da shida da aka gudanar da wannan wato hukuncin cewa kasar kamaru za samu wato majalisan gundumomi to sanin kowa ne kuma wato jam'iyyar take kan mulki wato rdp sai jam'iyyar mu mu ne muke da mafi yawancin kansiloli domin zaɓe ne da kansiloli ne za su yi zaɓe to a ƙasar kamaru wato kashi kusan tamanin ga baki ɗaya kansilolin ƙasar kamaru na jami'a rdpc ne to sanin kowa ne kenan an san cewa mu za mu lashi wato wa'annan 'yan eh, majalisan wannan wato gundumomin to sanin kowa ne kuma wannan muna fatan cewa zai kawo zai sassauta wato wannan dan matsalan da ake da shi a kasar baminda da kasar boya a game da yan aware to kasan cewa yayin da aka faɗaɗa mulki domin wayannan majalisar gundumomi su za su yi iko akan majalisar ƙananan hukumomi to kenan su ne suke da wayannan mafi daraja kuma su za su ɗauki manyan-manyan wato tsarurruka kuma su za su tafiyar da al'amarin to muna fatan dai wannan dai zai kawo ɗan sassauci zai kawo sassauci saboda ka san wa'annan decentralization in zai sa wato mulki ya koma ma hannun wato mutanen da suke na local government kenan wato mutanen da suke na a ƙasa su za su mari mulki to kuma wannan ka san wato shi majalisar gundumomin guda biyu ne akwai na konsiloli akwai kuma na sarakai to sarakai su ma za su yi zaɓe su ma su zaɓi wato wanda zai shugabance su a wannan majalisar kasang gundumomi to muna fata da komai ya wuce lafiya in allah da kuma wannan zai sa kasar kamaru ta haskaka a gaban duniya saboda cika ta demokuraɗiyya ne don dama shi ne saura kasar kamaru domin dama da shi da majalisar dattabai wato sena kenan dama shi ne saura to yanzu kaga an yi majalisar dattabai yanzu kuma za a zo cika majalisar gundumomi to wa'annan zai sa kamaru ta samu wato haske sosai kuma zai cika dakata wa'ansu ta'asiri a game da duniya sai dai al'umman bangaren yan aware waɗanda suke amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila su kan sun ce zaben bai da wani tushe balantana makama a wajen su alhaji mutari da daya daga cikin masu a faɗa aji a bangaren na yan aware wannan zaɓe da kake ganin ba zaɓe bane mai wani muhimmanci wa mai yaren turanci a nan ƙasan kamaru domin zaɓe ne wanda shiryayye ne aka yi shi saboda jam'iyya mai ragaman mulki ta samu ta lashe kuma ta ci gaba da aiki da take yi aiki kuma wanda mutane sun baranta da shi ba su yarda da aikin da jam'iyya mai mulki take yi wanda ake kiranta rdpc ba saboda kinta shi ya kawo wannan yaƙi a fannin eh, sashen ingilishi sannan kuma yau a zo a ce mutane wanda suka amaye jam'iyyan nan suka amaye shugaban kasa su ne wai suke bayan shi har zai saka wani sabon abu su yadda da wannan abu wannan abin ba wani tasiri da zai yi mu kuma jam'iyya ta sdf da muka muka ki shiga ma wannan zaben gabaki daya domin mun lura mun ga cewa gwamnatin ba ta da tunani mai kyau wato tunanin ta mugun tunani ne duk yadda za ta juya kan mutane ta raba kan mutane ta mulke su abinda take nema kenan to saboda hakan nan SJF ta baranta da wannan zaben ta ce kuma ba za ta shiga ba kuma tasiri da wannan zaɓe ke so yi wa mutane da a ce mutane sun karbi abin da gwamnati ke so ta yi ne to da zaben zai tasiri amma waɗanda za su saka mana a mulkin 'yan jam'iyyar sai na wanda mutane ba su yarda da su ba alhaji sabo na jam'iyyar adawa ne na mrc wanda yanzu haka shugaban su maurice kamto yake killace a gidansa kasancewar irin yadda jami'an tsaro na kasar ta jamhuriyar kamaru suka yi wa gidan nasa kawanya a birnin wunde? yanzu haka ya kwashe sama da watanni biyu yana zaman tishin a gidansa domin yana bukatan magoya bayansa da sai ruwa kan hanya na cewa za su iya balle shugaba biya a kan kujerarsa kana kuma kuma yanzu haka ya ce kar a gudanar da wannan zaben har sai an daidaita rikicin da yake aukuwa a bangaren na 'yan aware ga abin da alhaji sabon ya labarta min a yayin da muke hira da shi ni ne alhaji sabo dan kablu a yawun da kamaru na jam'iyyar mrc muna yan adawa a nan kamaru game da mulkin polbiya da jam'iyyar polbia a kan maganan zaben da za a yi ran lahadin nan ba yau ba tun ma da aka soma wannan magana mun yi tir da wannan maganan zaben kuma cewa zaben nan zai karbu ko ba zai karbu ba kun ga dai zaben da aka yi eh, na municipal da legislative eh, na mu a cikin miliyan 25 miliyan 6 ne suka yi rajista a miliyan shida da suka yi rijista a duk kamaru tun da ake zaɓe a kamaru nan ba taɓa yin eh, miliyan uku ba zaɓen da ya wuce da kyar aka samu kusancin miliyan guda domin an amfani da eh, ana magana nefsan wadanda suka ce a 'yan miliyan to ala halin zaɓen nan dai in ka duba ka gani ba mrc ba sai muku da na yi miliyan shida ne kawai suka yi rijista wato 'yan kamaru sun gaji rajistan ma ba su yi ballantana su je zaɓe yau a kamaru ya kasance ba ma 'yan adawa sun ce ka a yi abu ba 'yan kamaru gaba ɗaya sun gaji ba su tafiya zaɓe mun buɗe musu ido domin shan ce president kamto shi ya yawo arewa ya je ya buɗe ma 'yan arewa ido cewan su ake kira bitai electoral ɗin abc eh, to 'yan arewa bana sun gane In sha Allahu mu dai zaman lafiya muke nema kuma mu mun kullum muna magana ba wai sarauta ne a koya ba a'a muna neman sarauta amma sarauta a cikin zaman lafiya muna roƙon Allah ko Allah bai bamu ba Allah ya ba mu wanda yake adali wanda zai ji tausayin talaka Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru to a gaida Muhammad Awul Garba To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru. Wasanni a takaice. Takalar da ta dabaibaye hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Fegabo tana ci gaba da ta'azzara duk da yadda shugaban kasar Kamaru Mustabiya ya bar umarnin cewa a sasanta rikicin wanda suke fama da shi coach sulemani ya yi mini fashin baki kan al'amura game da rikicin da yake gudana har yanzu ya ci ya cinyewa tsakanin kungiyar kwallon kafa na fika food wanda eh, sa'idu bumbunjo yake wakilta da kuma eh, liga professional da football wanda general semenge yake tafiyarwa har yanzu an sa an gagara samun jituwa eh, fifa ma sun yi taro da, da su amma har yanzu ba samu an warware wannan matsalan ba amma a ƙarshe in allah ya da nan da kwana biyu ko kwana uku za samu wani ci gaba don mun samu labarin eh, shi ministan kamaru wanda ministan eh, premier eh, ministan kamaru ya samu ya gaggana da wa'annan duka kungiyoyin biyu in allah yadda za samu ci gaba nan da kwana biyu malam zakari sa'adu shi ma matsayin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta kamaru shi ma ga abin da ya labarta mini saboda idan ka duba abin da ake ciki wato gaskiya abin ban haushi ne kuma abin a yi allah wadai ne ya za a yi a ce kotu da ke kula da wasanni wacce idan akwai matsala ake shigar da kara to shi zama da yanzu ita wannan kotun ta fitar da sakamako ta baiwa ainihin kungiyar mai tafiyar da wasan kullun kafa a kasar kamaru gaskiya ta ba shi damar cewa shi ne ita wannan kungiyar za ta tafiyar da wato kakar da aka saba tafiyarwa kakar bana na 2020 zuwa 2021 to ka gani ba karon farko bane da wato shugaban hukumar wato sai da ya yake watsi da sakamakon wannan kotun an yanke shawara cewa league national de football a kamaru ita ce za tafiyar da wasa wasan kwallon kafa amma shugaban hukuma ya ki amincewa da wannan sakamakon kaga babban matsala ce mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa yau juma'a cewa yayin da allurar rigakafin covid-19 take gab da samuwa dole ne kasashe su fara ɗaukar matakan tunkarar annobar da za ta ɗauku a gaba duk da gargaɗin da aka yi na shekara da yawa ƙasashe da yawa basu kasance cikin shiri ba don tunkarar cutar covid-19 in ji director janar na who tedros adhanom ghebreyesus a yayin wani babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi kan coronavirus amurka ta samu ƙarin ayyukan yi 245 a watan nuwamba adadi mafi ƙaranci da aka gani tun daga watan afrilu kuma hakan wata alama ce da ke nuna cewa an samu karancin masu ɗaukar mutane a aiki yayin da ake ganin ƙarin farfadowar cutar coronavirus a ƙasar. Ma'aikatar ƙwadago ta ba da rahoto a ranar Juma'a cewa yawan marasa aikin yi a watan Nuwamba ya inganta da kashi shida 6.7 cikin ɗari daga kashi shida tara cikin ɗari a Oktoba. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin dan bari mu amfani da wannan dama mu taya wakilin Haruna Dauda biyu mura ɗaurin auren kaninsa da za a yi wato Muhammad Dauda Babaji da amaryarsa Amina Jidda Umar wanda za a ɗaura gobe Asabar a nan ba P10 State Low Cost Housing Estate Maiduguri jihar Borno da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin. yanzu a madadin hadiza kyari wadda ta taya na gabatarwa sai kuma julie letters gresham da ta hada mana shirin da ba injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe na ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc